الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب الحمد لله منزل الكتاب ومجدي السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منابيب وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan biyu a 14 ga watan hudu shekara 2021 wannan masallaci malam bala kamar kyan ɗan rage abin kaɗan malam bala kamar sai an ɗan rage ƙaran kaɗan daga wannan masallaci masjidu ahalil baiti was sahaba inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon yi wanda kuma aka ce mu bari Allah ta'ala ka ba mu ikon bari abin da ke cikin wannan littafi na rahama wanda aka ambata Allah ka sada mu da shi duniya da lahira na azaba kuma Allah ka tsare mu Allah ka nisanta mu da shi don tsarkin sunayensa a kafin in shiga cikin karatu kamar yadda 'yan uwa suka sani akwai account number na ita wannan mu'assasa din akwai dan uwa malam Abbas daga Jamani ya turo sako ƙarƙashin wato abin da ya shafi a support a sahabatul kiram europe a ɗan uwa malam abbas saƙonku na kuɗi da kuka aiko da shi ƙarƙashin wannan ma'asasa kimanin kamar wajen dubu ɗari da goma bisa jagorancinka da kuma wasu daga cikin bayan Allah waɗanda ba sa so a faɗi sunansu akwai hajji muhammad daga kingdom da kuma alhaji suleiman da kuma wata baiwar Allah saƙonku ya shigo Allah maɗaukakin sarki ya kuma ainihin wato saka da alheri sannan kamar yadda muka ainihin wato ba da sanarwa jiya a kan ɗin shi ne sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki sambin ibtc sunan akawun ɗin a sahabatar kira idan ana buƙatar ƙasar bayani ana iya tuntuɓin waɗannan lambobin akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli a shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili shekarar da ta wuce mun tsaya ƙarƙashin aya ta sha uku za mu ci gaba da aya ta sha hudu a karamakan lafi bismillah أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا من وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله تعالى يتي ومن الذين قالوا daga cikin wa'annan da suka ce inna nasara mu nasara ne akadna mithaqahum Allah ce mun ɗauki alƙawari tattare da su amma fa sai suka mata hazzar babban rabon mimma zukiru abin abinda aka ambatan musu shi Allah ya ce fa garaina sai maka cinna maka kunna bainahum tsakaninsu al'adawata wal bagda gaba da kiyayya ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama kuma wa sawfa yunabbi'uhum Allah da sanna Allah subhanahu ta'ala sai ya ba su labari bima kanu yasna'un da duk abin da suka kasance suna yi na aiki inji Allah subhanahu wata'ala suratul ma'ida sura ce dama da ta sauka a madina waɗanda suke biye da mu a wannan tafsiri alayhi subar suratul ma'ida sura ce da take ainihin wato ta sauka a madina yana daga cikin da surar madina yana daga cikin abin da surorin madina suka kunsa shine bayani akan abin da ya shafi zaman yahudu yana daga cikin abin da zaman madina ya kunsa dama akwai yahudu dole sai an yi kokari wannan tsarin mai haɗa wannan da wannan don haka ai ba zan iya ci gaba ba ne a haka da haka yi zaman so ƙwar'ani dama kowa ya sani cewa ya kasu gida biyu akwai surorin makka akwai surorin madina kuma kowanne hatta wajen usulubin larabcinsa daban yake saboda yanayin mutanen da ke zaune a makka ba su bane yanayin mutanen da ke zaune a madina madina kowa ya sani kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira ya tafi sunan ta yasriba kamar yadda alfazazi yake cewa bi yasriba nurun lin nubuwati la yakbu a madina akwai hanci na annabta wanda ba zai gushi ba Allah ya kira wannan sunan kwaya ɗaya a cikin suratul ahzab ya ahla yasriba la maqama lakum farji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga makka ya bacce ya tafi madina ya bar makka ya je madina to sai aka daina ce mata yasri ba sai ta koma madinatul munawwar shi yasa Anas dan Maliku yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira ya shiga garin Madina duk abin da ke cikin garin Madina a ranar sai da haske amma ran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin garin Madina sai da ido to ko da annabi ya ji ya samu akwai nau'in mutane wajen guda biyar akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza waɗannan yahudawa ne akwai ausu akwai khazirat waɗannan larabawa ne to yahudun da wato ya samu a garin madina wanda daga nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo yana ainihin wato magana da ainihin wato su da haka za mu ga cewa yana ciki da mu ga cewa suratul mudassir tana cikin surorin da suka sauka a makka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalman ahlul kitabi a cikinta kamar yadda muka sha maimaitawa muka ce a ƙur'ani duk surar da kaga Allah ya ambaci munafikai in ka cire suratul ankabuti to a madina ta sauka ba a makka ta sauka ba domin a makka babu kadiya ta munafunci shi yasa Allah bai shagaltar da al'umma da magana akan ta ba hikiman kuma ambatan munafunci a suratul ankabuti da fara ta da alif lam mim ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wahum la yuftanu da a tafi cikin surar a baka labarin cewa annabi ibrahim matsala ta faru ya ce wa qala inni muhajirin? ya ce zai yi hijira wannan duka ishara ne cewa shi ma manzon Allah ba zai ƙara rayuwarsa a garin makka ba zai bar makka zai yi madina kamar yadda sunna ce daga cikin sunnonin Allah annabawa a kore su a fitar da su daga garin da suke to da haka manzon Allah ya baro makka yanzu ya taho madina ƙalubale na makka daban wajen da'awa ƙalubale kuma na madina daban to a madina ne allah maɗaukacin sarki ya ce waɗannan maganganun aka zo ana maganan ainihin wato yahudu da nasara to shi ne allah ta'ala ce yake cewa min allazi na ƙalu daga cikin waɗannan da suka ce inna nasara mu nasara ne wannan alwawu ɗin harfu atfin ne mabnin alal fati la mahalla lahu min min kuma mun san cewa harfu jarrin ne mabnin alal sukun lakin hurrikat fatha للتخلص من التقاء الساكنين الذين كما اسم موصول ني هو الاسم الموصول ني مبني على الفتح شين في محل جر بمن wannan jumla shubuhu jumla in ga dama aljar wal kana iya cewa shine fi mahallin raf'in khabarun muqaddam sai ka kaddara masa mubtada muakkar atan sai ya zamanto takdirin maganan shine wa min allazina qalu na nasara qaumun da aka sai ya zamanto qaumun ɗin shine mubtada da ainihin wato khabar din sa da haka zamu ga cewa jimla ta qalu fi'lun madin ne mabniun ala al ko mabniun ala al-dhamm li jamaa wal fi mahall raf'in fa'il inna harfu nasbin ne wa taukidin na ضمير للمتكلمين مبني على السكون في محل rafin اسم إن نسارى شين خبر nashi. da haka zai zamanto wannan jumla ɗin da baki ɗayanta wal jumla ƙalu inna nasara ga baki ɗayanta ita ce la mahallalaha wato silatul mausul na allazi dinnan. tunda duk lokacin da aka samu al-ismul yana buƙatar jimla ta sila wacce za ta koma zuwa gare shi sannan jimla ta inna nasara ga baki ɗayan ta har wa fi mahallin nasbin maqulul na ƙalu da suka faɗa da haka sai al Hassan al yake cewa inna ma qalu inna nasara sun ce mu nasara ne Allah madaukakin sarki ولم يقل من النصارى ألا بيت ومن الذين قالوا من النصارى وسيت ومن الذين قالوا إنا نصارى دمه سيت ليدل على أنهم ليسوا على منهج النصارى حقيقيا دني مكنون سوى وأن أسلوب لألا يمغنى نشي سوى ومن الذين قالوا بيتي من ومن الذين قالوا من النصارى وسيت إنا نصارى دني نونا مكا متى نند أكي مغنى السوء ba sa kamfa akan abin da annabi isa yake kai na hakika wa na ladina tabu'ul masih sune waɗanda suka ba annabi isa almasi wasu suke kan abin da yake kai na hakika zamu tarar da aya a can gaba Allah yana faɗa mana a kansu yana cewa la tajidanna a dawata. Za zaka samu mafi tsananin gaba da kiyayya ga waɗanda suke masu imani ne lillazina amalul yahud ga waɗanda suke masu imani su ne yahudu sai ya ce wallazi na asharaku sai kuma mushrikai sai ya ce wala tajidannahum aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu qalu inna nasara to waɗannan qalu inna nasara din sai Allah yake zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun da haka zaka ga cewa Allah ya ci gaba da faɗa sifa ta kirki akan su naga wata baiwar Allah kirista ce ta faɗi cewa balarabe ya ce irin mutanen misirin nan cewa wannan abin ya mata tasiri wajen shi ne sababin musuluncinta al'imamu fakaruddin razi a littafin sama fatihul gai a tafsirul kabi ya ce al-muradu anna sabilin nasara mislu sabilin yahu. Abinda ya sa Allah ya sake kawowa bayan ya yi magana a kan Yahudawa a ayar baya domin a can wadan walaƙad akadallahu mita ƙabanin isra'ila wa ba a suna min gumasne ashara na ƙiba da su ake sannan allah sai ce fa bi ma na ƙadihin mita ƙahun la'annahun waje'anna ƙulubahun ƙasiya da su ake to shi ne allah sai ce wa minan nasara don me don ya nuna cewa wato daga cikin su waɗannan ainihin wato kiristocin in ji Allah subhanahu wa ta'ala akwai ainihin wato wasu mutane wa'anda yadda yahudu suka yi alkawari da Allah suka warware ba su cika ba to su ma haka suka yi fi na ƙadil mawafiƙi wajen warware alkawari min indillahi daga wajen Allah ya ce wa inna ma ƙala wa minan lazi na ƙalu inna nasara wa lim yaqul wa minan nasara ya ce wa zalika li'annahum inna ma sammau anfusahum saboda sun kira kansu ne bi hazal ismi da wannan sunan iddi'a'an li nusratillahi ta'ala saboda sun yi da'awar cewa suna taimakon addinin Allah wa hum alladhina qalu li isa sune wa'inda suka ce nahnu ansarullahi mu ne masu taimakawa addinin Allah fa kana hadha al-ismu fil haqiqati isma madhi sai zamanto haƙiƙanin sunan in ka kalle shi suna ne na yabo فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه sai Allah الله يكي سي faɗawa mutane wannan sifar fa da'awatta suke yi walakinnahum laysu na biha inda Allah kuma ba su cancanci wannan sifar a wajen Allah ba da'awa ce shine dalilin da yasa Qur'ani yace wa min allazina qalu inna nasara shine dalilin wannan uslubu to daga nan zaka gane cewa ko ka ɗauki suna mai kyau ka laƙaba wa kanka wallahi in baka yi aiki mai kyau ba mujarrabin sunan a babu abin da zai maka sunan ba zai maka ainihin wato amfanin komai ba ko ka maƙala ma kanka ainihin wato suna mai kyau don haka a babban malami ibn ashur a littafinsa at-tahrir wa tanwir ce fa hadha wannan laƙabin, huwan nasara hujjatun alaihim cewa shi ne nasara wannan hujja ce gare su qa'imatun bihim mutalabbisatun bi jama'atihim kulliha dukkan jama'ar su tana da iltibasi da wannan ainihin wato abin da ya shafe wannan ainihin wato suna ɗin. sai ya ce wa yufidu lafzi qalu bi tariqi ta'rid al-kina'i lafazin ainihin wato wannan lafazin yana na qalu da Allah ya ce wa min alladhina qalu yana fa'idantar da abin da ake ce masa bujirowa ta hanyar kinaya cewa an na hadal ƙaula gaira muwaffan bihi wannan zancen wanda suke faɗarsa ba su ciku ba a kansa wa annahu yajibu an yuwaffan bihi kuma wajibi ne in ka ɗaura wa kanka suna mai kyau na addini to ka yi ƙoƙari ya zamanto aikin ka ya dace da sunan Allah bai kira sahabbai ba yace musu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar sai da suka yi aikin hijira sannan suka cancanci wannan sunan na al-muhajiruna sannan Al'ansaru ba su cancanci wannan sunan ba sai da sunan ya dace da aikin su ya zamanto sun tashi sun taimakawa manzon Allah da gaske sannan wannan sunan ya zamanto ya dace da su sai yake cewa idan kanan nasara jam’an linnasiri idan ya zama to nasara jam’i ne na annasiri au nasara ne ala hazal ma’ana ala ma’anin nisbati ilan nasiri Akan wannan ma’ana ta annas sai ce mubalagatan kaiwa makwara ne ya ce ka tsaurihi kamar maganar su da suke cewa ainihin wato sha’ara ne wani hiyayi ai annan nasiri ne ai annan nasiru shadidun nasiri da haka idan mun ɗauki kalman annasara daga annasiru ne sai zamanto balaga ne wanda ya kai makura wajen tsanani wajen taimaka ma addinin Allah shi yasa za ku ga can Allah sai ya ce wa annabi ya ayyuhan amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawarin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi mu za mu taimaka ma addinin Allah sai ya ce fa in nasara in ko nasara ya zamanto isma jam'i nasiri sunan jam'i ne na nasiri bi ma'anal mansubi ilan nasiri da ma'anan nisba ne zuwa ga annasiri sai ya ce wan nasiri isa shi kuma annasiri din nan nisba ne zuwa ga isa li'annahu za'ara min madinatin nasira domin ya fito daga wani gari ne da ake ce magarin annasira sai zamanto annasara nisba ne zuwa ga wannan garin da annabi isa ya fito sai sifan fannasiri sifatun urifa biha almasi da aka wannan sifa ce da aka san annabi isa da ita fi kutubul yahud li'annahu zahara bi da'awatir risala domin annabi isa ya bayyana da da'awar manzanci min baladin nasira fi falastin daga garin nasira a ƙasar falastin فذلك كان معنى النسبة إليه النسبة إلى طريقته وشرعه لكن نسبة ننزوها غحنير النبي إيسى لشرع الصنيع سيتي فكل من هذا دم سمن لإكركتي عن شرعه دغ شرع النبي إيسى ولم يكن حقيقة هو حقيقة بالنسبة إليه إلا بدعوى كاذبة تو حقيقة بكثن شيبا wato ya jingini zuwa ga annabi isa jingina ta haƙiƙa sai dai da awa ta ƙarya kawai kamar yanzu mutum ya zo ka kira kanka ahalus sunna ko ka kira kanka basalafi ko ka kira duk yadda za ka kira kanka da shi ko duk sunan da za ka kira kanka da shi wannan mujarradin sunan aka tafi lahira aikinka daban sunan daban wala ba abin da zai ma amfani ba zai ma amfanin komai ba sai yake cewa ka qala saboda haka Allah sai yace qalu inna nasara ce wasu malami sun ce annan nasara jam'u nasraniyun mansubun ila an kama ƙalu. da haka wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa to waɗannan wanda Allah yake bada labari a nan, kamar yadda ya yi maganin yahuda a baya yake so ya nuna cewa su ma sun warware alkawari sai Allah ya ce a kabna mai saƙahu su ma mun karɓi alƙawari tare da su mun yi alƙawari tare da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa fi'ilin akhazna a nan wajen fi'ilin madin ne mabniyin ne ala sukuni littisalihi bi na addalata ala alfa'il wa na addalata ala alfa'il damirun balidun muttasilun bi fi'ilin mabniyin ala sukuni fi mahalla nafsin fa'il Mai mitaqa shine maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun Walha'u shi ne mudafun ilayhi sannan jimla ta akhadna mithaqahum gabaki ɗayanta la hama a ma'tufatun ala jumla akan waccan jimlar da Allah ya wani wala aqad akada Allahu a bani Isra'ila Allah ya ɗauki alƙawari da bani Isra'ila sannan fi'ilin akada akwai lokacin da yakan yi ta'addanci zuwa ga makulin bihi guda biyu to wani lokaci sai a kawo shi duka guda biyu wani lokaci kuma sai a share a kawo ɗaya a bar ɗaya to a wajen malaman balaga kuma dama duk fi'ilin da yake ya kamata ya samu maf'ulin bihi guda biyu sai aka shafe to dole za su faɗa maka za su ce maka akwai gar akwai dalilin da yasa aka shafe maf'ulin bihi sani aka ainihin wato bar daya da aka faɗin Allah madaukakin sarki da yace kan nami saqahum wannan akadna nami saqahum dinnan mun riki alƙawari da su shine ai maktubun fil injili alƙawarin da mun riga mun rubuta shi a cikin injila cewa shi ne an yi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam su yi imani da annabi duk abin da Allah ya rubuta a cikin attaura banda tabbatar da kaɗaitin shi da injila to babu alama mafi girma da Allah ya ajiye musu kamar ya faɗa musu ya ce ga siffar annabin da zai turu na ƙarshen zamani har Allah ya danga ce musu allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Wannan muka ba su littafi sun san siffar annabin da zamu aiko kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa kafin ƙarshen rashin ƙarshen sawwara maka abu yadda za ka gane shi a ce maka in ka ga abu kama da ɗanka shine wannan abin in kana da ɗa to kamanta maka yadda za ka gane abu kama ta riga ta ƙare sannan haka nan Allah maɗaukacin sarki ya riƙe da su alastabata ala a akan cewa su tabbata wajen yi ma Allah maɗaukacin sarki da'a wal qiyam da hu alaihi da su tsayo akan abin da Allah ya farlanta musu wattiba'i rusulihi da kuma su bi manzannin da ya aiko wattasdiqi bi da kuma su gaskata su in ka bi za zaka ga Allah maɗaukacin sarki yana ta faɗar guraren da ya ɗauki alƙawarin nan da su Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa iz akanna min saqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikima. wanda da annabawan da su yake turo musu da su ya fara ɗaukan alƙawari kafin ya ɗauki alƙawari da su shi yasa nan da ya ci ya ɗauki alƙawari da annabawa yace lokacin da ya ba su littafi da abin da bayanin littafin ya ƙunsa, sai yace a kuma rasulun Limama a ma'akum sannan wani manzo zai zo zai gaskata abin da ke tare da ku Allah ya ce la tu'minun bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi kuma za ku taimaka masa man annabawa da manzanni suka yadda akan wannan ka'idar Allah ya aiko su duniya suka taho kwanan nan kowa ya sani kafin ramadanin nan yadda muka yi ta rikici da wasu daga cikin yan ɗariƙi akan abin da ya shafi salatin ibrahimiya da salatin fati sai ga shi, wai mu suke cewa mu ne annabi mu muke cewa salatin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa ya fi na kowa su da suke da'awar san annabi su suke cewa wai wannan salatin da wani mutum ya kawo wanda aka haife shi hijira shekara 1150 sai da aka shafa karni wajen ɗaiɗai har wajen sama da goma ana addini a duniya kafin ya zo duniya wai salatin da ya fita daga bakin shi wai ya fi salatin da ya fita daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan alƙawarin da Allah ya ɗauka da annabawa ba yanzu a taura littafin Allah annabi Musa annabin Allah zabura littafin Allah annabi dauda annabin Allah injila littafin Allah annabi Isa annabin Allah amma da za a bi su yanzu a kyala abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah an shiga bata idan waɗannan annabawan ne na Allah sannan kuma littattafan da suka zo da shi daga wajen Allah ne amma da za a bi su an bata da za a yi wani mutum duk farkin wannan da muka shi ana ta yi fa gabaki ɗaya shehu tijjanin nan da suka ɗauko ake ta rikici da su yanzu akan shi muhammad bin abdullahi ya rige ya girme shi da shekara wajen talatin da biyar nan da ake da haka muke cewa wannan maganar masu hankali ya kamata su duba ta wanda suka san ya kamata a ce wai wani ya zo yana faɗa mutane na kallon shi da sunan addini fa ba al'ada ko wani abu na duniya ba ana faɗa maka abin da ya fita daga bakin wani wanda ba annabi ba ya fi wanda ya fita daga bakin annabi daraja da na ce to lazimin wannan maganar duk wanda aka ce ga wata magana ta fita daga bakin shi kuma maganar ta addini ce kuma maganar shi ta fi manzan Allah daraja to wallahi dole a yadda wannan mutumin ya fi annaba daraja wannan mutumin ya fi annaba daraja shi yasa Allah da ya gama magana da su sai ce fa man tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna sannan Allah ya tsara cewa in akanna mithaqa bani isra'ila لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون sannan Allah ya ƙara ce masu wa iz akada Allah mitaq alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu amma fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim wastaru bihi thamanan Ba bi isa ma yashtaru sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa laqad a laqad akadna min bani isra'ila mun ɗauki alƙawari da bani isra'ila wa na mun aika ilaihim zuwa gare su rusulan manzanni amma kullama ja'ahum rasulun bima la ta'wa anfusuhum anfusuhum duk lokacin da wani manzo izo musu da abin da ransu ba ta so fariƙan kazzabu wasu ɓangare su ƙarya ta annabin wa fariqan yaqtuluna wani bangare su kashe shi to shi yasa zaka ga cewa hatta malaman su sai da Allah madaukakin sarki ya kwankwashe su ya ja musu kunne akan wannan yace fa khalafa min ba'alihim khalfun masu wucewa mutanen banza idan mutanen kirki suka wuce to wasu za su biyo baya warisul kitaba za su gaji littafin Allah amma ya akuzo na arda hadal adana suna karɓan kaddara ta duniya akan addinin Allah kuma dama annabi ya faɗa ya ce duk abin da wa'yancan suka yi a addini to mu ma sai ka samu wani sai ya shigo mana da shi cikin addini wannan sunna ce idan an samu yahudu da nasara suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna da sunan addini inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wallahi sai ka samu wasu da rigar musulunci su ma suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna sannan wa yaquluna sai su ce sayi gufaru lana ai da sannan za a yafe mana wa in ya'tihim ardun mithluhu ya'khudhu in wata kaddara ta ƙara zuwa sai su ƙara karɓa Allah maɗaukakin sarki ya ce musu alami ukas alaihin nisa kitab shin ba a ɗauki alƙawari da su ba akan littafin Allah nan Allah ya ƙulu alallahi illal hatta su kuskura su faɗi magana da ta shafi Allah in ba gaskiya ba wa rasu mafi. sannan Allah ya ce su karanta abin da ke ciki waddarul akira khairul lil ladina yattaquna afala taqilun Allah ya ce gidan lahira shi yafi zama alheri amma fa ga wanda ya ji tsoron Allah shi yasa Allah da ya gama sai ya ce musu wal masu yumsikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa qamu salata sannan suka tsai da sallah sai ce inna la nudhi'u ajra al-muslimin Allah ya ce ba ma tozar taladan mutanen da suke masu islahi ne inji Allah madaukakin sarki to wannan cewa an dauki alƙawari da su za su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su bi Allah za su gaskata manzanni za su bi abin da Allah ya wajabta musu amma me ya faru Allah sai ya ce fa nasu hazzan sai suka manta babban rabo wanda aka ambatan musu ma zukiru bi da haka nan zamu ga cewa wannan fawon din atifa ce nasu kuma fi'ilin madin ne mabnin ala dammi litisalihi bi wawul jama'a Walwawu shine fi mahalli rafin fa'il hazzan nan maqulun bihi ne sana aka kawo shi na kira da haka malamai suka ce anan wajen sannan mimma zukiro bihi cikin abin da aka ambatan musu shi wannan rabon a cikin littafinsu an faɗa masa cewa ga alkawari a wajen Allah wanda ya riƙi wannan abin ga abin da za mu masa wanda ayoyin da muka karanta a baya da Allah ya ce musu wa qala Allahu inni ma'akum in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzaztumuhum wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana Allah sai da ya rantsa yace la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to wannan yana daga cikin rabo wanda aka ambatar musu a littafin su cewa Allah madaukakin sarki ya ce musu amma sai suka manta da shi da haka malamai suka ce wattankiru tanfirul a nan wajen Allah ya nakkara shi yace fana su hazzar fil ya yadullu ala anna al murad bihi hazzun wahid yana nuni kaman wani rabo ne kwaya daya sai aka ce wanda hazan din yana da jam'i ba a kawo jam'in shi ba sai aka nuna maka cewa kamar raban nan da suka bari kamar rabo ne kwaya daya to menene nakkara shi a kawo shi kamar rabo kwaya daya shine wa huwa allazi da min al-iman bi muhammadi sallallahu alaihi wasallam shine babbar rabon da suka basu rabauta da shi ba Allah ya kawo shi yace fana su hazzan ya kawo shi kamar rabon kwaya daya dan Allah ya nuna wa kowane dan adam a duniya wallahi ko me ka samu ko me ka zama daga ran da kai rashin sa'a baka imani da annabi ba haka ba duniya to kai hasara baka ciri ba zamanta ba shi yasa Allah ya ce fana su hazzar wa innama khassa hadha alwahid bizikri Allah ya keɓance wannan ɗayan ne da ambato ma annahum tarakul kathir tare da sun bar abubuwa da yawa mimma amarahum Allah ta'ala bihi wanda Allah ya umarni sun bar sallah azumi abubuwa da dama na ibada sun bari duk sun tozarta amma Allah da ya tashi sai bai ce fana su sai ya kawo jam'in hazzan ɗin ba sai ya kawo hazzan mufradin shi menene hikima li'anna hadha huwa al-mu'azzam wal muhim domin imanin ka da manzon Allah ita ce igiya ta farko tukunna da Allah yake bukata da zaran kuma wannan igiyar ta riga ta lalace to kakka ɗauka akwai wani abu da za ka yi ma Allah na kirki ko na nagarta Allah ya saurare ka domin me domin dama annabi shine fasila tsakanin Allah da bayi shi yasa duk duniya ba wanda Allah ya ɗauko shi ya ɗora shi cikin mutane ya ce man yi rasula in dai ka bi manzan Allah to Allah ka bi in ba manzan Allah da haka abdullahi dan abbas zama ya ce akwai abu guda uku idan ka yi ɗaya Allah bai buƙata sai ka yi ɗaya na farko yana ciki ya ce duk mutumin da ya ce zai ba Allah idan ba za ka bi manzon Allah ba to bunda za ka yi mashi ma Allah bai so siran da ka yadda ka dawo za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan Allah zai yadda cewa kana bin shi shi yasa wasu mutane da'awa suka yi suka ce suna san Allah Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah sai ya ce fattabi'uni in dai da gaske kuke kuna san Allah sai Allah bai ce fa ahibbuni ba sai ce fattabi'uni don ya nuna cewa bin manzan Allah ita ce fasila wacce za a gane cewa da gaske mutum yake yi shi mabiyin annabi ne ko ba mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bane shi yasa Allah ya kawo shi a nan wajen fanasu hazzan sai suka manta rabo shi yasa za ku ga karkashin alhakumut takasu da Allah ya bi can karki ya ce summa latus'alun yawma idin anin na'im sannan duk wata ni'ima da Allah ya wa dan adam a rayuwarsa akwai lokacin da Allah zai tambaye shi to yana daga cikin ni'ima mafi girma da Allah zai tambayi dan adam akan ta shine aiko manzan Allah shi yasa kana mutuwa a kabari cikin tambayar da za a yi maka ta farko ita ce man rabbuka ta biyu ita ce man nabiyuka waye annabinka duk duniya in ba shi ba babu wanda za a tambaye ka shi yasa lokacin da rayuwa ta lalace ta koma kamar kashin dankali ƙanana a ƙasa manya a sama a wannan yanayin da Allah ya aiko annabi mutanen da annabin ya taso a cikinsu sai Allah ya kalle su sai ya ce musu laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya yi alheri waɗanda ba za su iya biya ba da masu imani lokacin da ya turo annabi daga cikinsu shi yasa Allah sai ce fana su hazzan sai suka manta babban rabo yau yana daga cikin abinda waye zama kuma kamar abin wasa musamman a wajen al'ummar musulmi shine kowanne duk wanda ke neman girma zai shiga rigar shi masoyin annabi ne wai kullum yadda wasalan bilaila walaila la taqiru lahu bidaka kowa zai ce shi mutum laila ne amma inda lela za ta miƙe za ta biya ne cewa duk masu da'awar suna son ta dinnan ba wani wanda yake da alaƙa da ita in ba haka ba ta yaya mutum zai zo ya awar annabi shi ya fi kowa daraja a gurinsa sannan ka fito mutane na suna kallon ka kana kallon su kana cewa wani mutum wanda muhammadu abu ya girme shi da shekara talatin da biyar a duniya wai abin da ya fita daga bakinsa ya fi na annabi wanda duk duniya kuma duk wanda aka ɗaga idan aka gama magana daga ƙarshe in ka tambaya kace shi wannan mutumin da aka ce yana da daraja da shi da annabi wa ya rabu da wani ya samu daraja za a ce maka shi ya rabu da annabi ya samu daraja ba annabi bane ya rabu da shi ya samu daraja to ta yaya aka yi wanda annabi shi ya rabu da annabin ya samu daraja ba annabin bane ya rabu da shi ya samu daraja sannan a ce wai abin da ya fito daga bakin shi ya fi na annabin kaga tilka idan ismatun biza wannan fa kwanan nan fa aka zo ana ta wannan rigima fa da wannan tarka tarka ba kuma wannan suke ganin su ne masoya annabi lamba ta daya a bakin sa ake jin wannan magana tana fita suna faɗa a duniya na jin su suna cewa abin da ya fita daga bakin shehi wani ya fi na annabi kuma suna faɗa cewa su masoya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi wannan mulhidin shi ma haka shi ma ya fito da sunan cewa yana karawa yana kara manzan Allah haka kuma ya zo yana rarraba abubuwa marasa kyau sai sa muka ce muna nan muna sa ido maganan muƙabala da munazara muna nan muna jira don ba ya fi zan yi ba ya fi wa za mu yi ba aka Allah sai ce fana su haddun sai suka manta rabu ma zukiru bihi cikin abin da aka ambatan masa da shi da aka sai Allah ya ce fa a garaina sai muka cinna baina al-adawata wal baghdha tsakanin su muka kunna gaba da kiyayya kuma ila yawmil qiyama Allah sai ya ce har ranar tashin al wannan fa a na ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a nan wajen shi ne abin da ya gabata shi ne fasala ko fi misaƙin lahi tsarikar yahudu sai suka shiga suma waɗannan wajen warware alƙawarin Allah a irin hanyar yahudu babaddalu dinahum suka canja addininsu kamar yadda mu ma gashi nan ana ta tabdilin addini yanzu wa naqdul mithaq alladhi akadahu Allah alaihim suka warware alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah wa nasu haddan kafiran min kitabihim suka manta ainihin wato rabo babba daga ainihin wato littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukan musu da shi to wannan yasa sai Allah ya ce fa a garaina mu kuma sai muka cinna gaba da kiyayya tsakaninsu ila yawmin kiyamati har ranar tashin kiyama wanda zamu zo mu bayani zaka samu cewa waccan ayar da Allah ya ce allazina kafaru ba'aluhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi to suna zama ba'aluhum awliya'u ba'd in akwai musulunci a guri amma duk lokacin da babu musulunci a guri ba abokin gaba to wannan gabar da Allah ya ce fa agaraina bainahum al adawata wal bagda to har ranar tashin alkiyama za a ci gaba da rigima isu isu ne da aka dama ga fa’un ɗin na hasbu ma ƙabla hala mahallin lahamilin iran a garai na fi ilin majin ne mabilin alasakuni liki salihi bi na addalatu alalfa’il wa na addalatu alalfa’il da mairun barizon mutasilin bi fi ilin mabilin alasakuni fi mahallin rafin fa’il bayina zarfu ne mansubin huwa mudafin un um mudafin ilai al'adawata shi ne mafulin bihi na shi منصوب هو معطوف الواو حرف عطف البغداء معطوف عليه إلى حرف جر يوم اسم مجرور بإلى هو مضاف القيامة مضاف إليه da haka za mu ga cewa fi'ilin agara ya guri al'igara ba malam mai zuri yana faɗa wale ta akwai rajanati man ta jafa ba wala man kana yalhu bil malahi kin man ta shammara wala mugurin ila subulin dalali sai ya ce wala mugulin ko wanda ya rudu wannan kalmar mugulin din da yawa idan sun zo fassara ta haka suke fassara ta wala mugulin ko wanda ya rudu ba ruduwa bane ba daga ba bane a'a daga agarayi guri ne ko wanda ya cinnu wannan Hausawa suna ta wanda ya shushutu an gane shushutu ai yanzu idan akwai kare a nan layi karen kuma yana bin mutane in mutum ya wuce ka ce ma karen ka cinna shi me ake cewa ya cinna mai ku to shine al'igira shi yasa Allah ya ce fa a gani na sai maka cinna gaba da kiyayya tsakanin su har ranar tashin alkiyama shi yasa akan ci azara bainal qawmi shine absada idan ya lalata tsakaninsu? sannan aka ci agaral insanu bishai shine idza harradahu alayhi idan mutum ya zabarar ya kwadaitar akan wannan abu sannan akan ci agaral waladul kalba bisaidi idan yaro ya tunda kare wajen abin da ya shafi farauta sannan akwai al'igra'u a gidan nahawu kuma wannan shi igra'u a gidan nahawu shine suka ce hassul mukhatabi ka kwadaitar ka zabarar da wanda kake magana da shi ala amrin mahabubin da ya fa'alahu a kan wani abu wanda yake na so ne don ya aikata shi su fil igra'i mansubin bifi ilin mahazu shi ya sa shi suna wajen al'igara. dole suna ne mansubi za ka ƙaddara shi ka bar shi da fata shi sai ya zama ka ƙaddara masa fi'ili da fa'ili sai zamanto an shafe shi wani lokaci kana iya takarare shi kamar ka kawo sunaye guda biyu ka ce al'amala al'amal kamar ka ce al'amala ɗaya idan ka ga dama kana iya takarari ka ce al'amala al'amala biyu idan ka ga dama kana iya atsafi ka ce al'amala wal jidda to idan ka ce al'amala ko asidika abinda kake nufi a nan wajen mansubin ne alal mai ma'anarsa bi fi'ilin wa fa'ilin mahzufun taqdiruhu ilzamin sidika in ko kace a sidqa a ka kawo shi ya zama guda biyu to a nan wajen sai ya zama to a na farko maf'ulun bihi ne alal igra li ilin wa fa'ilin mahdhufun takadiru il as sai na farko ya zama to huwa muakkad na biyu sai ya zama taukidi idan ko ka kawo shi kace a sidqa wal jidda to sai a nan wajen sai ya zama to al ne wal ma'tuf alayhi wannan shine hanyar da ake yin al'igira Sau da in kaga an fara da suna an ce irin wannan asidika an masa nasaba a farko ko asidika asidika ko asidika waljad wannan yana babu ne na al'igira a babin nahawu wanda wannan yana da babi mai zaman kansa da sai Allah ya ce fa a garaina sai muka cinna gaba da ƙiyayya tsakanin su har zuwa ranar tashin alkiyama wanda zamu ga cewa a cikin wannan surar a can gaba Allah ya ce wa qalatil yahudu yahudawa sun ce yadullahi maglula hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce musu gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu tani yunfiqu kayfa yasha an ine musu su ne hannunsa take lankwashi dan maruwata ne Allah yake cewa hannayensa tani yunfiqu kayfa yasha sai yace wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra to nan da ce wa a gare na sai Allah ya ce anan wa alƙaina muka ainihin wato jefa na humul adawa tsakanin su akwai yayya wal bagda ila yawm har zuwa ranar tashin al shi yasa Allah yace kullama auqadu naran lil harb a Allah duk lokacin da suka kulla wuta ta sai sun yaƙi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Allah maɗaukakin sarki ya kashe wannan wutar da suka ainihin wato kulla da haka sai Allah yake cewa kuma za mu ga a cikin suran nan Allah ya faɗa a can gaba cewa na daga cikin aikin shaidan da yasa yake kar a shagiya ya ce inna ma yuridu shaytanu an a bainakum kuma adawata wal baghda'a a filkamar wal maisir wa yasuddakum an kuma an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun da haka wannan yana ciki al-imam ibnu jarir at ya faɗa yake cewa wannan ayar da Allah yake cewa fa agaraina bainahum al-adawata wal a ila yawm al-qiyamah yace innal qauma wa'annan mutanen lamma taraku kitaballahi lokacin da suka bar littafin Allah to sai mu duba magani mu yanzu ne alakan mu da littafin Allah wa asau rusulahu suka sabawa manzannin Allah mu mu duba magani ne alakar mu da biyayya da manzan Allah mafi yawan cikin mu su suke bin manzan Allah ko mafi yawan cikin mu su suke sabawa manzan Allah yace wa dayya'u fara'idahu suka tozarta abin da yake farilla ne na Allah wa asalu hududahu hudud na Allah iyakokin da Allah ya jalaye ya ce kada a tsallaka suka yi watsi da ita alqa sai Allah ya jefa humul adawa wal bagda ila yawmil qiyama da ba da tsiyayya tsakanin su har zuwa tashin alkiyama yace bi a'malihim a'malasu a'malasu saboda aikin da suka yi aiki mara kyau yace walau aka alqawm da a ce mutanen nan in ji imam ibnu jarir tabari sun yi riko da kitaban lahi da littafin Allah wa amrahu da abin da Allah ya yi masa umarni mabtaraku da ba za su rarrabu ba wala ta baga da ba za su dinga jinkin junansu ba Wala yana cikin abin da yake kawo ma al'umman musulmi musiba kenan sai yake cewa ba za su rarrabu ba ta shi yasa za ku ga cewa ko masu da'awa ne suna kira zuwa ga Allah idan suka gina abin da suke yi akan ilimi da ikhlasi daga ga Allah yana kawo karancin sabani cikin su kuma ko Allah ya kawo sabani Allah yakan kawo hanyar da za a warware shi amma wallahi in aka gina sabani akan sun zuciya da san duniya to addini kuma kan sai dai ya hali zai sha wuya sai da hali sannan kuma na faɗa nake cewa Allah da ya tashi haɗa kan al'ummar musulmi da aka da ya tashi komai sai ya dinga sa ɗaya ɗaya da aka tashi sai aka sami alƙibla ɗaya aka ce duk duniya kowa ba a yadda idan zai sallah ya kalli inda ya mata ba ka'aba kawai ake so kowa ya kalla kuma in kana so sallar ta dole ka dawo ka kalli ka'aba sannan da aka tashi sai aka aiko wannan littafin ƙwaya ɗaya ba aiko littattafai da ya ballanta na kowa ya zaɓi wanda ya mai sannan da aka tashi sai aka aiko annabi ɗaya inda an aiko annabawa da yawa a wannan zamanin ta kowa sai zaɓa annabin da ya ga dama bi sai aka zaɓo annabi ɗaya sannan da aka tashi sai aka ɗauki kalma ƙwaya ɗaya ita ake so kowa ya dinga shiga addinin musulunci da ita duk duniya wannan fa duka Allah yana ajiye ɗaya ɗaya saboda a haɗa kan al'umman ne to da aka tashi idan an ji ranar arfa za ka ga duk duniya a ranar kaya iri ɗaya suke sawa ihrami sannan ana faɗan kalma ɗaya labbaika Allahumma labbaika ya aka yi al'ummar take rarrabuwa wasu ne suke shigo da son zuciya cikin addini shi yasa al'ummar ta dare to yayin da waɗannan mutanen suka bar littafin Allah Allah ya daddara su ya sanya rikici da gaba da rigima tsakaninsu wala haka mutane suna barin littafin Allah suna barin karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam to haka Allah zai kawo rigima aitai shi ta al Ibn Jarir al-Tabari sai ce wa aula a ta'awilai ne fi zalika inda bil haqqi a cikin maganganun da malamai suka yi fassara guda biyu Alimamu Ibn Jarir al ya yace maganar da tafi dacewa da gaskiya ta'awilu man ƙala maganar wanda ya yace aqra bainahum bil ahwa'i Allah ya cinna rikici tsakaninsu ta hanyar son zuciya allati hadasat bainahum wata ta faru tsakanin su da aka yace wa ma'ana a garaina bainahum al-ada wal bagda annahum saru firqan sun zamanto kungiyoyi kungiyoyi yukaffiru ba'dhum ba'da sashi yana kafartawa sashi sannan wajen a cikin mimun dinnan wa a garaina bainahum al-adawata wal bagda shin wannan gum din damirin kanwa yake komawa yana komawa ne mun cinna gaba da yaya tsakanin kiristoci da yahudawa ko ku yana komawa ne tsakanin su kansu kiristocin Allah ya cinna rikici tsakaninsu sai malamai suka yi magana guda biyu suka ce yana iya komawa kan yahudu da nasara wanda wannan ita ce maganar mujahid da katara da al'imamu siddi wasu suka ce a tana komawa zuwa ga su waɗannan daina taron da Allah ya ce wa manan lalina ƙalo inna nasara to Allah ya da gaba da kiyayya tsakaninsu to wannan ya samu kuma za ku ga wannan al'ummar Allah sai ya ce mana qul huwal Allah yana da iko ala an asa alaikum azaban min fawqikum Allah in ya ga dama ya turo muku bala'i ta sama daka Abdullahi dan Abbas ya ce azaban min fawqikum azaba daga saman ku ta hanyar shugabanninku ku Ina akwai shugabannin da in ba dan al'umma ta ma Allah laifi ba billahi allazi ba yadda za a Allah ya turo su shugabancin mutane yanzu ba gashi nan ana maganan za a ƙara kuɗin mai ba lita za ta kai ɗari biyu da talatin da wajen biyar ba gashi nan ba halin da ake ciki yanzu idan ka ce wa mutane in an canza gwamnati a baya za a cike a irin wannan halin don Allah wa zai yadda da kai ba wanda zai yadda da kai to mutane sun kasa gane cewa wa'annan shugabannin azaban min fawqikum ne azaba ne Allah ya turo daga sama ai kana kallon yadda wani gurin karyawa ake yi inda ba ma gaba nan ake kamawa a karya ka gani kana kukan kana ganin mara lafiya ya abu ana dukansa kasan kai mai lafiya sai ka shafa makanka lafiya ne ba shi kenan ba ka gani wai kuke dukan mara lafiya don mai lafiya ya salula to haka fa ake yi azaban min ku. aw min tati arjulikum ko ta kasan ku mutanen da ba kowa bane so a cikin ku kuna majority suna minority Allah ya ɗauki shugabanci ya ba su su ɗanɗana muku azaba aw yalbisakum shi'an ko Allah ya sanya ku ku zama kungiyoyi kungiyoyi wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd to daga nan sai Allah ya amfani da sashe sashe sai ga dinga ɗanɗanawa sashe ainihin wato ukuba da aka gaskiyar magana rarrabuwar al'umman musulmi musiba ne shi yasa za ku ga Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما Sai البينات فيتي واولئك لهم عذاب عظيم dai daga cikin azaba babba da Allah zai wa al'umma in tararrabu a yau ba ku ga kungiya kungiya ta masu sai da abinci ta dawo ta fi wasu daga cikin ƙungiyoyin addini tasiri ko kwanaki ba ku masu kai abinci kudanci ba da aka taɓa su da yake ƙungiya ce ta haɗa ta ture ta mulmule guri ɗaya tana magana da murya ɗaya da shugabanci da tsari ba shi kana ganin dole aka neme su aka zauna da su ba kai kuma sai dai kai Sai kai ta ƙara ji kawai sau ba in kana da hanyar da za a ji ma shi kenan ba ka da hanyar da za a ji kai ta shafa wannan shi ne saboda haka malam ali yana nuna cewa lokaci yana halarar mu za mu yi ƙoƙari insha Allah dama mun ce za mu fara tafsiri kuma mun fara kuma sai an yi haƙuri an san tafsirin namu ba zuwa ake a rabin izuwa ko a izu biyu a tattalawa ba haka ake ba a hankali a hankali muke yi ko an je ma dawowa za a yi to gara a dinga bi a hankali a hankali duk abin da ya kamata a faɗa a faɗa da haka abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh